نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا عشرين تقوز سوة صفر برمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم guda da ɗari hudu da arba'in da takwas wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ishirin da shidda muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin alayhi salatu wassalam wannan shine karatunmu na nawa 147 ko? 200 ne ko? 242 ha? 142 za mu tashi babi na 128 ko? ko da 38 ka babu tahrim ibtida'in al-kafira bisalami وكيفية الرد عليهم واستباب السلام على آل مجلس فيهم مسلمون وكفار باب تحريم ابتدائنا بابا ديك بيانا حرمتا فارا ومغا الكافر كافري بالسلام da ainihin sallama haramun ne musulmi ya fara gaida wanda ba musulmi ba da gaisuwa ta musulunci wa kaifiyatin raddi alaihim sannan kuma babu zai magana yadda in su kafirai sun yi sallama za a maida masu sallama wasu babu salam da kuma mustahabbancin sallama alali majalisin akan mutanen majalisa mutanen majalisi wurin zama fihim a cikinsu musulmuna akwai musulmai wa kuffaru kuma akwai kafirai hadisi na 866 malam yace an abi hurairah radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala an karbo daga abu hurairah ta Allah ya kara mashi yarda yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la tabda'ul yahuda kan ku fara ma yahudawa walan nasara ko kuma nasarawa bisalami kan ku fara musu da sallama fa idza laqitu shine dalili idan na ba musulmi ba kafire kenan su da ma suke ahlul kitab su da aka halatta mana wasu abubuwa tare da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in mun game da bayahude ko ba nasari kan mu fara mai da sallama kan mu fara daida shi da sallama to ballantana ba ma guji ballantana wanda ba da addini su suna da ma addini kuma tsakanin mu da su akwai abubuwan da suke hada mu da su amma duk da haka nan aka ce in ka gamu da su kakka fara gaida su fa idza laqitum ahadahum idan kuka gamu da ɗaya daga cikin su fi tsarikin abu sa wata hanya faɗfarruhu kuma ce shi ila abu ya ya zuwa mafi kuncin hanya idan kun game da wato ɗaya daga cikin wanda ba musulmi ba bisa hanya malamai suka ce wannan ana magana idan akwai cinkoso sai za ka ce laƙitun idan kun taho da yawa kuna da yawa bisa hanya akwai cikowa ta hanya ko daga ida aka taso ko daga juma'a ko daga wani taro kuna da yawa kuma shi ya taho to sai ku ku nuna mai ya saki hanya ya ba ku hanya tsakiya hanya ta ku ce gefa hanya ta yi ci ya daga nan muna ganewa ko amma in haka ne kawai ka taho shi ma ya taho ba ka cewa koma haka wadda ba bukatar haka muna ganewa ko abu saboda haka ana maganan idan akwai taro ne idan akwai cikowa hanya ta cika da mutane sun dawo daga ɗaurin aure ko sun dawo daga makabarta ko sun dawo daga wata sabga ko sun dawo daga wani taro suna da yawa bisa hanya shi ma ya taho da shi shi kadai ko da shi da mutanen shi to sai a maza masu su koma raban hanya rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi saboda ga wannan hadisi yana nuna mana haramci haramun ne haramun ne mutum ya fara gaida wanda ba musulmi ba da gaisuwa ta musulunci muna ganewa ko yawwa sa'annan kuma hadisi yana nuna mana cewa idan ka gamu da wanda ba musulmi ba kuna da yawa ko musulmi to sai ku matsa mashi wannan hali ne malamai suka ce hali ne na yankuna da yawa ba an kai kadai bane yau kuma hali ne na idan musulunci yana da mi musulunci shike da ta cewa yana da karfi yawwa dokokin musulunci su ake yi amma yanzu in ka mashi yana kai karaka kuma a baka rishin gaskiya ce mutum ne yana da yanci dan kasa ne kai ma kana da yanci dan kasa ne dan me za ka mai irin wannan mu'amala ko dan me za ku mai irin wannan mu'amala ko ba haka ba sadaka sai in kun samu dama kun samu hali na yi dahi ku yi masa irin haka doka ta yarda muna ganewa ko ko kuma in ka yi mashi ma in ya kai kara za a ce ya haka cikin musulunci amma ana cikin halin da ba aiki yake da dokokin musulunci ba sai ka yakuri har Allah kawo irin wannan lokacin Allah ya zamu dace hadisi na 867 malam yace wa an Anas radiyallahu anhu qal an karbo shi ne daga Anas Allah ya kara mashi yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah zira da amincin Allah kara tabbata a gare shi ya ce idan sallama alaikum alul kitabi idan mabuta littafi yahudu ko nasara suka gaishe ku wa qulu wa alaikum in suka gaishe ku da irin gaisuwa ta musulunci assalamu alaikum to ku ce masu wa alaikum muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi hadisi yana nuna halaccin karba gaisuwa wanda ba musulmi ba in ya gaishe ka sai dai ba za ka mai da mai gaisuwa shi ba irin yadda kake mai da gaisuwan musulmi ba sau ba za ka ce wa alaikum salam ba sai dai ka ce mi yauwa sai dai ka ce wa alaikum kawai a wata riwaya alaikum kawai babu ma wawu متفق عليه بخاري ده مسلم سكروي حديث نا 868 ما لا يجي وعن أسامة رضي الله عنه an karbo daga Usama Allah ya kara mishi yarda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam marra ya wuce ala majlisin akan wata majalisa fihi a cikin wannan majalisa akhlaqun minal muslimina wal mushrikina akwai cakuɗe cakuɗen musulmi da cakuɗe cakuɗen mushrikai abadatil awthani wal yahudi masu bautar gumaka mushrikai kenan da kuma yahudu akwai yahudawa kuma akwai arna waɗanda suna bautar gumaka yana yahudi su ba gunki suke bauta ma muna gane ko suna kabare ne saboda sun yarda da qur'ani suna kabare ne saboda mi sun yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa suke kabarai kuma saboda yuharrifuna al-kalima amma wa bihi yawa suna bata littafin su su sa san zuciyarsu da san ra'ayinsu a ciki da san ransu shi yasa suke kabarai to majalisa ce manzala ya zo sallallahu alaihi wasallam zai wucewa cikin majalisan akwai musulmi akwai yahudu akwai arnama guzawa banda ke nuna ya halitta kenan azan na wuri guda in ta kama majalisa ce wurin zaman ba mamaki wurin zaman musulmi ne yahudan suka saboda akwai kyakkyawan mu'amala akwai mu'amala cuɗanya wannan daban yawwa kauna da soyayya kuma wannan ba a yi makowa ita sai musulmi amma ka iya zama da wanda ba musulmi ku yi hira ko hira addini ko kuma hirar duniya ta ci gaba dai za ku iya zanna ku ba a hana ba sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa fa sallama alaihi mun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya masa sallama malamai suka ce manzo Allah ya masa sallama ne saboda akwai musulmi cikin wurin da ba musulmi manzo Allah ba zai masa sallama ba ba su cancanci sallama ba saboda ainihin arnancinsu da da kafircinsu saboda haka idan ka wuce wurin zama a musulmi da wanda ba musulmi suna zanne suna hira to ya halitta kai masu sallama ta addinin musulunci saboda musulmin da ke tare da wannan wanda ba musulmin ba muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi sai babi na 139 malam yace babu istihbabis salami baban da yake bayanin mustahabbin yin gaisuwa ta sallama idan qama anil majlisi idan ya tashi daga barin majalisa wurin zama ka zanna kuma sai ka tashi to ana san kamar yadda ka zo kai sallama to in za ka tashi ma kai sallama wa faraqa julasa'ahu ya rabu da abokan zaman shi au jalisahu ko kuma ya rabu da abokin zaman shi wanda suke tare za ya rabuwa da shi sai mai sallama ce assalamu alaikum kamar yadda zai zo ya ce assalamu alaikum haka ma in za ya barin wurin zai ce wa assalamu alaikum musabi ne yana daga cikin ladabba na mi na gaisuwa hadisi na 869 malam ya ce wa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abu hurairah Allah ya kara mashi yarda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah jira da mun Allah su kara tabbata gare shi yace idan taha ahadukum idan dayan ku ya kai karshe imana ya isa ila almajlis ya zuwa wurin zama falyusallim to ya gaisuwa ya sallama fa'iza aura da an ya kuma idan ya yi nufin tashi daga wannan wurin zaman falisallim kuma ya sallama falaisatil ula sallama ta wargo ba ta kasance ba bi a haƙa da dacewa ba min al'akhira daga sallama ta ƙarshe ba ana kowace da wurinta kamar yadda da ka zo ka ce jama'a ko amintattu ne na zo maku da alkhairi ai abinda sallama take dauke da shi kun amintu daga sharri na alheri na kawo maku haka in za ka tashi ma ka je masu kuna tare da alheri kuma babu wani sharri da zai biyo baya ta hanya ta bayan na tashi daga nan wajen nan kaga kowace sallama da wurinta da dacewarta saboda haka musabi ne sunna ne in ka zo wurin mutane ka yi masu sallama kuma in za ka tashi daga wurin ma ka kara gaida su ka yi masu sallama amma mutane da yawa ba su sun yi sandai su ce to sai an ji mun to ni wani wuce kai na yi gaba abin da koyarwar da addinin musulunci ita ce ba musu mun bi gabatar da al'adun mu akan mi bai kamata ka ce na ta yi ba na yi gaba to sai an jiban ku ba abinda ya bada shi ne ka yi sallama assalamu alaikum in za ka ta yama to assalamu alaikum awa su masu amsa amma mutum ya yarda ka ce mai sai an jima ce to shi kenan in ka ce mai sai an jima so nawa baya cakawai kai amma sallama sai dibin wata gwaninta ce za ka mashi kama wata iyawa ce kamar kana nuna shi bai san komai ba shi arne ne ko shi kafiri ne ma kake ta mai sallama kana musulmi kana kin kalmar sallama sallama sunan Allah ne kuma sunan Allah wanda yake dauke da ma'ana abinci da zaman lafiya to me kake so a maka in ka rasa aminci ka rasa zaman lafiya a cikin rayuwarka me za ka samu ba za ka samu kudi ba ba za ka samu lafiya ba ba za ka samu noma ba za ka samu kiyo ba ba abinda za ka samu in ba ka da lafiya in ba ka da zaman lafiya cikin rayuwa amma ka kwammace ya ce da aka ce masu yan jima to me ya kama sai an jima wace addu'a ke cikin sai an jima kai ni na wuce me wannan in kana so kai wannan to ka ce na wuce assalamu alaikum na wuce assalamu alaikum sai an jima mutane in za ka ce masu ya jima ba su gajiya da cewa to shi kenan ba su gajiya ba wanda kuma zai ma magana ce wata tun da zuba ce magaji sai an jima amma sallama sai ka ji wani ya cuci Allah kiyaye wannan dai na daga cikin jahilta addinin mu addinin mu ya koyar da abu amma ba mu san mu yi aiki da shi kaga dole mu shiga matsala mu bar kosawa mu bar gajiya mu bar damuwa da yawan sallama da ake mu alheri ne lada fa kiyaku in ka amsa zaka samu lada shi ma wanda yayin yayi amma gaisuwa ta gargajiya ta al'adan kai baka da lada ko sai dai lada wurin mutane amma ba wurin Allah ba Allah ya kiyaye rawahu abu dawuda abu dawuda ya rawaito shi wa tirmidhi da imam tirmidhi wa qala yace hadithun hasan hadisi ne mai kyau babu listidani wa adabi babu na 140 baban da yake bayanin neman izini da kuma ladubban shi neman izini din neman izini wurin shiga gida wurin shiga gidan da ba naka ba to ana so kai sallama kuma ka nemi izini ka ce in shigo kai sallama ka ce akwai mutum a ciki kai sallama kuma ka nemi izini da kuma ladubba din neman izinin yadda za a kiyayewa a nemi izini kuma a shiga cikin gida to babu zai wannan magana qala allah ta'ala allah subhanahu wataala yace ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka bada gaskiya ga allah la tadkhulu buyutan kaf ku shiga wasu gidaje waɗanda ghayra buyutikum ba gidajen ku bane kar ku shiga gidan da ba naku ba hatta tasanisu har sai kun nemi izini wa tusallimu kuma sai kun yi sallama ala aliha akan ma'abuta wannan gidajen saboda ka ba a shiga gida haka nan kawai a fantsamo cikin gida ba a yi sallama ba ba a nemi izini ba ba ya da kyau gidan da ba gidanka ba ne mun gane ko awwa gidan abokinka ba gidanka bane in za ka shiga kai sallama kuma ka nemi izini saboda mutanen da ke cikin gidan bai kamata ba ka zo ka iske mutanen cikin gida da wani hali amma kaga in sun yi sallama za su shirya mai gidan za a yi shiryawa iyalin gidan su ma za su shiryawa shi yasa musulunci ya karantar da mu neman izini wurin shiga cikin gida saboda kana iya shigowa ba neman izini ba sallama ka ga wani abu kuma sai ka kana ta soshe-soshen kai kana ta wani kauce-kauce ba da karsa yadda za ka yi ba mamaki daga ran nan ma ba ka kara komawa gidan nesa kai ka ja in kana da kunya amma wani ba ruwan shi ya ga yan cikin gidan ma da wani hali shi ma ya kara wucewa abin da shi saboda baya da kunya bai jin tsoron Allah bai kiyaye dokokin Allah da Allah subhanahu wataala ya dora mana game da mutanen gidan da ba gidanmu wani ba ruwan shi an ce ka haba mine ne wannan haba wani wani kuma mine ne kawai wani baya da kunya mutane akwai su da yawa masu jin kunya ya zo ya iske matar gidan da daura gaba ba ruwan shi ko kuma ma tana hitowa daga magewa wurin wanka yana shigowa ba ruwan shi kuma ya shiga cikin daki ta zo ta gaban shi ta wuce ba abin da ya shiga da gidan abokin shi gidan nan uwan shi to dole sabon Allah ne din laifi ne ba ya da kyawu Allah ba ya san irin wannan rayuwa wa qala ta'ala kuma Allah subhanahu wataala ya ce wa idza balagha al-atfalu minkum al-huluma idan kananan yara a cikin ku suka kai mabarki wana suka balaga suka yin shekara 10 falyastazinu to su nemi izinin shigowa wurin ku kama stazana alladhina min qablihim kama yanda waɗanda ke gabanin su su ma suka nemi izinin shigowa wurin ku ma'ana magajen su yayin su yadda suka zanki neman izini in za su shigowa wurin ku to su ma in sun kai inda za a koya musu neman izini in za su shigowa cikin gida ne ba amma za su shiga ɗakin ku sai sun nemi izini yawwa wannan 'yan gida ba ne cikin gida wai na ga bako wanda ba dan gida ba da dan gida ba an ce in za shiga ɗakin baban shi ko ɗakin mahaifiyar shi ko ɗakin kishiyar mahaifiyar shi sai ya nemi a matsayin shi nawa a matsayin shi na wanda ya balaga yawwa hadisi na 870 malai yace wa hada bi musa al-ash'ari radiyallahu anhu qala an karbo daga abu musa al-ash'ari yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace al-istizanu thalath neman izini so uku ake yi in shigo in shiru in shigo shiru in shigo shiru idan mutum ya uku me yasa aka ce a yi uku saboda uku shine mafi karancin jami haka ne ku? saboda kuma in dai mutum bai ji daya bai ji bi bai ji uku ba to da waya ji hudun ma kuma nawa za ka yi ba zai ji ba shi sa aka ce a nemi izini har so uku to idan mutum ya nemi izini so uku ya yi shiru zai karawa koko ta yi shi zai wa ina uzi na laka ga dalili in an maka izini shi kenan in an ce ya shigo tun karan farko shiga sai na biyu aka ce ya shigo a'a sai na uku aka ce ma ka shigo ya ka shigo in kuma ka ji shiru har so uku sai ka tafi ka wa illa an ba haka ba farje ka koma haka kawai kakka shiga gidan matukar dai ka nemi izini ta inda mutanen gidan za su shi in gidan mai zirhi ne sai ka shiga ka ƙara gusawa inda za ka nemi izinin ka yi sallama suna jinka muna ganewa ko in kuma gidan dama baya da zirhi gashi da an shigo ga dakuna kai sallama wannan dai duk kullum mi muke ba a yi gida ba wadi dai kawai muke sallama dai ta marige ma neman izini dai kam sai ta yi ita sallama dai an rige assalamu alaikum kawai sai mutum shi wasu malamai suka ce idan ba amsa maka ba to kana ya karawa wadda ba mamaki har yanzu ba a shi ka ba kana iya karawa ka kara ta hudu ka kara ta biyar ka kara ta shidda ba mamaki suna can suna kallon wani abu ko suna sauraron wani abu ko suna taɗimi ba su jin wanda ya shigo cikin gidan ba su jin wanda ya tsaya bakin kowa gida yana neman izini wallahu ta'ala alam annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna fa in uzina laka in aka ba izini a cikin karo na uku to shikenan sai ka shigo wa illa an ba ma izini ba kuma farje to ka koma wanka muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi hadisi na 871 malan yace wa an salim bin sa'd radiyallahu anhu an karbo shi ne daga sa'd dan sa'd Allah ya kara mushi yarda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma yake jira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da iyalin shi ya ce innama ju'ila listizanu an sanya neman izini ne fa mana an shar'anta mana neman izini shiga gidajen da ba damu ba min ajril basar saboda gani saboda ka idanunka su gane maka abinda Allah ta'ala ya hana ka ka gani muna ganewa Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta maka ganin matar da ba ta ka ba ya haramta maka kaga macen da ba ta ka ba mace aure ce ko budurwa ko kuma za ka samu wani gidan in ba budurwa to akwai mace aure in kuma wani lokaci akwai mata aure kuma suna da yaya mata to don kakka gane su in ka ga abin da ka gani sakamakon Allah ya hana ka shiga kaga za ka yi zunubi saboda wannan ganin gani ne na ganganci domin cewa kai ka tsaya kai sallama ka nemi izini idan kaga mutanen gida duk lokacin da aka yi sallama aka nemi izini to za su shirya sai yan watsaccin mutanen gida ne wulakantacci ne marasa diki wanda ba san girma Allah da manzo Allah ba sallallahu alaihi wane ne shigo kana shigo ne sai gansu ga sunan ba ruwansu a shokai ne kai ka tsaya bakin gurin ba gidanku ba ne ba ruwansu wannan kaga watsacci ne marasa mutunci ne duk wanda ba ya kiyaye dokan Allah subhanahu wata'ala to ba ba ba shirye ba ne bakin tsacce ba ne watsacce ne mutunan banza ne to wasu da yawa mata haka suke matan da ma suke yi ta ko gida kaga sun zo ko gida wata na bayan wata ana ana wata kitso waje kowa na ta wuce wanda suke haka ma dan ka tsaya ko gida kana sallama ka shigo ina ruwa ka tsaya a shekara nan wurin ba wanda za ci aka shigo to irin wannan ya za ka yi irin gidan da daya biyu ka shiga kaga haka ake ya za ka rikewa za kai kai sallama kai dai kai dai wa kabarin halakka nan gidan kai kai ta mutane wani a shigo yake kullum sai kai ta masa ka yi ta fama da kai da su shi ta ma faɗa kuma ka dage ka rike wannan dokar ta Allah in ka shigo ka duke kanka tunda Allah yana ka kalla abinda ba ya so ka kalla Allah ya sa mu dace muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi hadisi na 872 malam yace wa azbi ibn hirash an karbo shi daga rubi'i na hirash radiyallahu anhu qal Allah ya kara masa yadda ce haddathana rajulun min bani amir wani mutum daga cikin kabilan banu amir ya ba mu labari annahu istazana ala annabi sallallahu alaihi wasallam cewa lalle shi ya nemi izini wurin shigowa wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitin alhali yana cikin wani daki faƙala sai ce a aliju in shigo gida faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li khadimi sai manzala ya ce mami masa hidima ukhruj ila hada ka fita wurin wannan mutumin fa'allimhu listizana ka koyar da shi wato istizani neman izinin shigowa gida fa kullahu ka ce mashi kul assalamu alaikum sallama za ka fara yi sai ka ce a adukul in shigo ba sami a hurrajul sai mutuna ya ji ana koyarwa ana cewa ga yadda za yi ba kala sai ce assalamu alaikum a adukul aiki da cikawa ke an koyar da shi kaga sahabai ba su da girman kai in muni ya ji ana koyarwa sai ya zuciya bar wurin ana maji na aka kyale nike ba ma na kara zuwa gida ba a bari in shigo a ce mana ga yadda ake sai a koya ma wani a ce zo ya gaya mana to sabai suna da ladabi da biyayya suna da kauna ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abinda manzo Allah ya dora su masa shi to suna aiki da shi nan take kana ji tun kahin ma dan aiken ya zo ya ce assalamu alaikum adkhul in shigo fa'azin alahun nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mashi izini ba da kala sai ya shigo wani hadisi yana nuna mana kyawawan ɗabi'u da halaye na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yayi ba daidai ba in mu ne ya ce daga ba mutane in mu ne saboda mi yadda ake yin bai ba sai kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa iya karantarwa wanda Allah ya ce a koyi aje a gaya mashi ga yadda ake sallama ake sai a ce in shigo a nemi izini ba don komi wanda Allah ya ka saboda halayen shi masu kyawu da kyawa wanda bai wunshi Allah ya samu dace rawahu abu dawuda abu dawuda ya rawaito shi bi isnadin sahih da isnadi wanda yake ingantacce kuma hadisi ne ingantacce hadisi na 700 873 malam ya ce an kilda tabin alhambal an karbo shi ne daga kilda ɗan alhambal radiyallahu anhu Allah ya kara mashi yarda qala sai ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam kaga da waɗannan sahabbai ne waɗanda sai ka dade baka yi su ba da Rabi'u bin Hirash da Kilda sai ka dade baka yi su ko ba haka ba amma akwai sahabbai sanannu kuma dukkan su sun yi zama da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam qala yace ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam na je wurin manzala sallallahu alaihi wasallam fa dakhaltu alaihi sai na shigo wurin shi wa lam usallim ban yi sallama ba fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce irji tashi koma waje fa qul assalamu alaikum a adkhul sai ka ce assalamu alaikum in shigo wannan ma yana ƙara nuna mana kyawawan halayen manzo Allah alaihi salatu wassalam da manzala bai ce ba ta shi ka ba mutane wuri kakka kara zawa nan ka shigo wurin ba sallama ba neman yi a sai manzala ya kara koyar da shi cewa ka koma waje ka ce assalamu alaikum in shigo in ba dan kyawun halaye ba za a yi haka ba a matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam shugaban halitta gidan shi yafi gidan kowa girma gidan shi yafi gidan kowa daraja gidan shi yafi gidan kowa kyau amma duk da haka nan ba ya korarka in kai ba daidai ba sai ya gyara maka kuma hadisi yana nuna mana ashe duk wanda ya shigo gida bai sallama ba kuma bai nemi izini ba akwai halaccin a mai da shi a ce ka koma ka yi sallama kuma ka ce in shigo kuma a dage sai ya yi haka nan ko da ya ce ba na riga na shigo ba a bari gaba sai in gyara ce a'a ita ka ce assalamu alaikum in shigo wanda ita ce koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama rawahu abu dawud da tirmidhi abu dawud da tirmidhi suka rawaito shi wa qala yace hadithun hasan hadisi ne mai kyau babu bayani anna sunna babai na 41 141 baban da yake bayanin cewa sunna idza qila lil mustadini idan aka ce ma mai neman izini man anta wane ne kai an ya kula fulan ya ce ni ne wane ya ce wane ne fa yusammi nafsahu sai ya faɗi sunan shi na zane wanda aka san bi ma yi orafu bi da abinda ake gane shi da shi minismin na sunan shi yawa sai ya ce muhammadu ne ko ya ce ibrahim ne ko ya ce musa ne ko ya ce iliya ne ko idi ne misali wanda aka san shi da shi da wari alkunya ko kuma alkunya a ce baban wanan shi ne alkunya yau ka ce baban wani in ka faɗa ka a gane baban wanan ne in an san ka da ana ce maka baban wani to sai ka faɗi wannan wa karate ƙauli yana da kuma karhancin ya ce ni ne kaiwa ya ce ni ne muna da Allah buɗe mani ni ne muna makaruhi ne ba a faɗin haka karka ce ni ka waɗi sunan ka kawai wa nahwiha da makamantanta muna ganewa ko saboda haka idan ka kwankwasa gida aka ce wane ne ka faɗi sunan ka ko ka faɗi wani dai lakabi da aka san ka da shi muna ganewa hadisi na 874 an anas radiyallahu anhu an karbo shi daga anas Allah ya kara mishi yarda bi hadisi al-mashhur a cikin hadisin shi shahararre sanannen hadisi al-isra a cikin isra'i qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace thumma sa'ida bi jibrilu sannan malaika jibril ya hau da ni ila sama'i dunya ya zuwa sama ta farko fastaftaha sai ya nemi buɗe ƙofar sama ɗin wakila sai aka ce man haza wane ne wannan wanda yake nema yake gwangwasawa a buɗe mai kowa kala ya ce jibrilu kaga bai ce ana ba bai ce ana da in ya ce mala'iku za su gane wane ne ba sai ce jibrilu shi ne mahallin shahid ƙila aka ce wa man ma'ak kuma tare da wa kake qala yace muhammad tare da muhammadu sallallahu alaihi wasallama to kenan wannan yana nuna mamu idan ka gwangwasa gida aka ce wane ne ka faɗi sunanka kuma aka ji ma maganar ka da wani a ce wai tare da wa kake a ku ku bude ni ne da wani ba kun gana a ba mu yarda da kai ba tare da wa kake ka gaya mamu tare da wa kake kaga suka ce wa man ma aka yace muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma sa'ida ila as-sama'i ath-thaniya sa'annan ya hau da niyya zuwa sama ta biyu fastaftaha sai ya nemi budawa faqila sai aka ce man hada wane ne wannan qala yace jibril yace malaika jibril ne kila aka ce wa man ma aka tare da wa kake qala yace muhammad sallallahu alaihi wasallam ina tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wasalitha warabi'a haka ma aka haure shi zuwa sama ta uku zuwa sama ta hudu wasa'iruhunna da dukkan su ma gaba daya wa yuqalu fi kulli fi babi kulli sama'in kuma ana ce mashi a cikin baban kowace sama man hada wane ne fa yaqulu jibrilu sai ce malaika jibril muttafaqun al kaga bai gaji ba sai ku ba ku bude ba kun san kuwa ne tare ba kun san yau ta yadda ake ciki ba bai gaya masa haka sai ce jibrilu wa man ma'aka tare da wa kake nan ma ce muhammad sallallahu alaihi wa sallama saboda ka bayan Allah na gari ba su gajiya da yin aiki da shari'a ba su kosawa rababban bawa shine wanda yake kosa ya gaji gashi ya gaji ka gaida shi sau daya ka kara dawowa assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum kawai sai ma ya gyali da ya ganga masu ya ɗauko ya ta taba kawai kai ka sani ya gaji da an sallada wurin Allah a gaya ba daidai ba ne hadisi na 875 malai ya ce wa ana bi zarrin radiyallahu anhu qal an karbo shi ne daga abu zarra Allah ya kara mashi yarda qala yace kharajtu laylatan min al-layali ya ce na fita wani dare daga cikin darari fa idza rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yamshi sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana tafiya wahdahu shi kadai faja'altu amshi sai na kama yin tafiya nima fi zillil qamar a cikin inuwar wata faltafata fara'ani sai manzo Allah ya wayoyo sai ya gani fa qala sai ce man hada wane ne wannan fa qultu sai nace Abu Dharr ni ne Abu Dharr mutabaqun alai tare da cewa in yace ana manzo Allah ya yi jin murya gane wane ne amma yace mi Abu Dharr abun ma kenan ya wuce ba sai shiga gida ba ko cikin duhu kaga mutum kace kai wane ne yake biyata ya kamata ya ce ma ni ne wani yawa kai ya ce ni ne shiru kawai ba mamaki mugu ne ba mutumin kirki amma kaga in yaba da kowane ne shi sai ka amuna yawa ka san dai ba ba aljani ne ke bin ka ba Allah ya samu dace hadisi na 800 da 76 malin ya ce wa an ummi hani an karbo shi daga ummu hani radiyallahu anha Allah ya kara mata yarda kala ta ce ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam na je wurin annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaghtasilu alhali manzo Allah yana wanka wa fatimatu tasturuhu alhali kuma na na fatima tana rufe da shi mana ta samai labule kamar yadda muka gabatar rana ita yau faƙali sai ce man hadihi wannan kuma wace ce ta zo faƙulji sai na ce ana ummu hani ni ce ummu hani ɗar uwarka mutabakun alai bukari da musulun su karwai tare da cewa ta riga ta shigo ba ta nemi mi ba yawwa ba izini take neman zala ya ce wace ce ba kuma wannan hadisi yana nuna mana halaccin wanda yake magewaya ya iya magana da wanda yake washi kana magewaya ka iya magana da wani mutum in ya shigo gidanka ya halitta abinda aka hana ku ci gama gewaya makwabta da makwabta kuna ɗimi kai ka shiga ka yi wanka shi ma ya shiga yi wanka ko ka shiga ka biya bukatar shi ma kanan irin magewayi irin kasan magewayi kala-kala ne akwai magewayi waɗanda za ka didimin da wasu ke yi wasu na shi didimin da ake ma waje kana shi kuma ga sunan makwabta juna ne to wannan shi ne aka hana hadisi yana da cikin cikin bulugul maram idza taghawata ar-rajulani falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibi wa la yatahaddatha fa inna allaha yamqutu ala dhalika yawa dukkan ku kun ta biyan bukata to shi aka hana amma dai ya je biyan bukata dai na washe ba laihi bane amma ba a san yin magana ba a san hira amma in ta kama sai ai yau ba kuma zan na za yi kai kana cikin magiyashi yana waje na kuna ta hira ba haka nan kawai ba wannan bukata alayi da za yi ku ci gaba da hira ku wannan ba ya da kyawu amma kamar yi magana ka ce ka yi sauri ka ce waka san saura minti ka zafa mutu yi wata dai magana da ana da bukata da ita babu lafiya ce Allah ya samu dace muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wa an jabir radiyallahu anhu an karbo daga jabir Allah ya kara masa yarda hadisi na 877 fara yace ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam naje wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa daqaqtul baba sai na kwankwasa kofa na bubbuga kofa fa qala sai yace man hadha wane ne wannan fa qultu sai nace ana ni ne fa qala sai yace ana ana ni ne ni ne ban gane ba ka annahu kariha ha kamar dai manzan Allah sallallahu alaihi sallama bai so wannan kalmar ba kamar ya ki ta haka mutabakun alaihi bukhari da muslim suka rubuta ashe dai tabi'a dan adam ne a ce mai wani ne ce ni ne a cikin zamanin sahabba yaki to ba ya da kyawu a ce ni ne amma ta aika ce wane ne Allah ya samu dace kuma hadisi ya nuna mana halaccin kwankwasa kofa muna ganewa kaga kwankwasa kofa ya tsaya matsalin ishigo don manzala ya amsa mashi ya ce wane ne manzala bai ce mashi ba ai ba haka ake ba ka nemi izini muna muna ganewa ku yanan kwankwasa kofa ma yana tsayawa assalamu alaikum duka bubbuga bubbuga ba zan ki kwankwasawa har su uku in kai ya tsaya matsayin in shigo muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi to wannan shine abin da musulunci ya koyar kadan daga cikin wato neman izini da kuma sallama wurin shiga cikin gidajen da ba gidajen mu ba sai babu na 142 mara yace babu istihbabi tashmitil atis baban da yake bayanin mustahabbin gaida mutunan da ya atishawa idan hamidallah ta'ala idan ya gode ma Allah subhanahu wata'ala wa karahiyati tashmitihi da kuma karhancin kyamar gaida shi idan lam yahmadillah ta'ala in bai gode ma Allah ta'ala ba wa mutane da yawa suna atishawa ba su alhamdulillah amma yawanci ba sani ba ne yawancin mutanen da za su haik kuma su yi shuru ba san hukuncin ba ne kaɗan daga cikin sun sani suna jin nabi su wani alhamdulillah wai tsakaninmu muna jin kunyan bayyana addininmu ina mun shiga inda ba mutanenmu ba ne a ce garin maradi kowa ina musulmi ne kowa musulmi ne kowa ka gani musulmi ne amma sai mutum ya zanki ɓoye addini koyarwa addini ka zanki ɓoye ta kana jin nauyi duk wanda yake ɓoye koyarwa addinin musulunci ba ma wai tsakanin shi da musulmi don wanshi ba tsakanin shi da wanda ba musulmi ba bai halacci bai nuna kamna ga Allah da manzo Allah ba amma mutum zai je bayyana abubuwa da yawa na shigantaka ba ya jin kunya ya bayyana su amma addini zai mutum ya zanke jin ka ce mai bakauyi ka ce mai dan tsananin addini nan nan cikin zuwa kake ko wani ya ce ma dan tsananin addini zai maka amma an kana waje in aka ce ma dan tsananin addini nan ne za a bata maka suna amma cikin musulmi ai sai bata maka suna dan Allah mutane idan mutum ya tisha zan ki cewa alhamdulillah a barbarin wannan lada tana kucewa a barbarin wannan koyarwa tana bacewa cikin rayuwar mu ba daidai bane to idan mutum yayi bai ce alhamdulillah ba sai a kyale shi muna ganewa ko makaruhi ne a ce mai yarhamukallah saboda bai ce bai ce alhamdulillah ba wa bayani adabin tashbit da kuma bayanin ladubban gaida mai atishawa wal uqas da kuma bayanin ladubban atishawa din wat tasawub da kuma hamma hadisi na 878 malam yace an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abu hurairah Allah ya kara mashi yarda annan nabiy sallallahu alaihi wa sallama qal lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah yuhibbul utasa lalle Allah ta'ala yana son atishawa wa yakrahu at-tasa'uba kuma yana kyaman hamma fa idza atasa ahadukum idan dayan ku ya atishawa wa hamida Allah ta'ala ya gode ma Allah ta'ala kana haqqan ala kulli muslimin ya zamanto haƙƙi ne wajibi ne akan musulmi sami ahu da ya ji shi an ya kula lahu ya ce mashi yarhamukallah Allah ya maka rahama wa amma tazaubu amma shi hamma ka bude bakinka fa inna ma huwa min ash-shaytan to daga shaytan ne fa idza tasaaba ahadukum idan da yanku ya bude baki yayin hamma falyaruddahu mastata'a to yi ƙoƙarin mai da wannan hamma ɗin gwargwadon iyawar shi kayan yarda ya tun da muna gane ku da kayan hamma ya haka ko ka tara waki hannunka sai ta koma yawwa ko ka yi kulli haka bayan na hadakum domin da yanku iza ta sa'aba idan ya yi hamma bai rufe ba zahika minhu shaitan sai shaitan ya yi ta dariya gare shi mana muna ba shaidan dariya muna hamma ba mu bakin mu kawai kaga wani ya bude bakin shi yana kai sai ta kare sannan ya rage bakin kuma yi ta da wata kara kaji tana wata kara ba daidai bane muna ba shaidan dariya to don da ka ba dariya ya rena ka yana mana dariya ya rena mu mana an ce mu yi mu rage bakin mu mun kirewa saboda haka mun ba shi dariya mun kiyan aiki da shari'ar da Allah ta'ala ya dora mu rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito shi hadisi na 879 malan yace wa anhu hayyau dai daga Abu Hurairah radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qal manzo Allah yace idza atasa ahadukum idan dayanku ya tishawa falyakul alhamdulillah to ya ce alhamdulillah can kuma sai aka ce wa hamidallah kawai ba faɗi yadda za a yi amma da sai aka ce falyaqul alhamdulillah ya ce alhamdulillah wal yaqul lahu akhuhu dan uwan shi na jini ya ce mashi aw sahibuhu ko ko cewa yayi abokin shi ya ce mashi yarhamukallah Allah ya maka rahama فإذا قال له يرحمك الله إن دنوان شيء ما يرحمك الله فليقل يتياديكم الله ويصلح بالكم الله يشريكم الله يجعل مكل مرم رواه البخاري إمام البخاري رويتوش wannan hadisin shi ma dai ya tabbatar da abin da hadisin da ya gabata ya tabbatar da shi cewa sunna ne ladabi ne mai kyawu idan ka yi atishawa to ka ce alhamdulillah su kuma waɗanda suke gefen kai suka ji suke yarhamukallah ko wanda ke tare da kai mutum ɗaya ya ce yarhamukallah kai kuma sai ka ce yadikumullahu wa yuslihu bayanakum hadisi na 880 daidai malam yace wa ana bi Musa radiyallahu anhu qala an karbo shi ne daga Abu Musa Allah ya kara mashi yarda yace سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي منزان الله إلى رحمن الله سكارة تبتا غريش هنا cewa إذا أقص أحدكم إذا تنكو يا تشاوى فحمد الله كما يقول مع الله فشمتوه توكو غيشيش معناه كتيما يرحمك الله فإن لم يحمد الله إن بيتي الحمد لله با فلا تشمتوه تالي ككو غيشيش ككو تيمي يرحمك الله رواه مسلم ما مسلم يرويتوش saboda haka kenan in mutum ya shawa bai ci alhamdulillah sai ku kyale shi to in kun kyale shi kuna da dama ku baya umarni ya ce alhamdulillah din ko ku kawai sheke shi zaku حديث ندري تقص دتمانين دليا وعن أنس رضي الله عنه قال أطس رجلان متاني قدامي سكيات شاوى عند النبي صلى الله عليه وسلم أولا النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما سيدينسو يغيسوا ولم يشمت الآخر ليكما بيغيدا فقال الذي لم يشمته سيتي موند بيغيدا شبا أقص فلان فشمته وانا يا يتشاوى كغيرش وأقصتني كما لي أتشاوى فلم تشمتني كما بكيمني gaisuwa ba ba ƙari sai ce haza hamidallah wannan da ya ji shawa ya ce alhamdulillah shi yasa na ce mai rahamukallah wa an talam tahmadillah kai kuma baka ce mi ba yawwa baka ce alhamdulillah ba shi yasa na kyale ka hadisi yana nuna mun wato idan ana cikin mutane in aka yi atishawa mutum ɗaya in ya amsa cikin mutanen ya isa ba sai dukkanmu mun ce mai yarhamu kalla ba saboda ga annabi na wurin sallallahu alaihi wasallam manzala yana kallon su mutane bi suka ji shawa wani mutum cikinsu sai mi sai ya gaida shi guda kuma ya gaida shi ba ya nuna kenan akwai halaccin in muna so gaba ɗayanmu mu gaida in muna so kuma mai shiru guda in ya ya isa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya gaida guda ko guda ko manzo Allah bai gaida shi ba sai ya tambaya dan ya kai haka annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ne wanda yake aiki da gaskiya annabi ne wanda wurin shi ba wani ba wani wurin shi kowa daidai yake Allah sallallahu alaihi wasallam baya da irin wannan abin na san zuciya na san rai yawa mai daraja wurin manzala shine mai ban addini duk girman ka in baka ba addini ba kai kuskure annabi sallallahu alaihi zai nuna maka to sai ka ji sai mamaki an gaida wannan an ce mai rahmukallah shi kuma an kyale shi ko ba da galihu ne Allah ya ce a shi ya gode ma Allah ya aiki da addini kai ko baka yi ba ka ya tishawa ka yi shiru sai a gaida ka ina son mutumin da yake son addini abinda manzo Allah ya nuna kenan sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shine wajibi ka so mutum saboda mi saboda addini saboda Allah ba saboda wani abin duniya ba in ka so mutum saboda abin duniya abin duniya na ya karewa gobe to goban kuma wa zaka so kaga sai ka nuna mai kiyayya to da dama ba shi kake so ba abin shi kake so to ana so ka so mutum ne dan Allah dan girman Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kawai kake son mutum saboda yana biyar doka Allah da annabi amma wanda ba yi ba ruwanka da shi mutabakun alaihi hadisi na 882 mala yace wa nabi hurairah radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah zira da aminci Allah su kara tabbata gare shi ya kasance idan afasa idan ya atishawa wada ayadahu sai ya aza hannun shi aw thawbahu ko kuma kayan shi ala fihi akan bakin shi wa khafada kuma sai ya dan doko kan shaka aw ghabba biha sautahu sai ya kasa da muryar shi ko kuma ya limce muryar shi ma'ana ba ya barin baya barin atishawa ta yi kara daga mutum daga nan zuwa can ya atishawa duk wannan shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai maza ya dada abin nan haka dan mai murya kanta tashi sosai ko dai ya kasa kasa da murya ko kuma ya rimce murya da ita shakkar rawi marwaci ya shakku wa khafada manzo Allah sallallahu alaihi yana yin kasa kasa da muryar ne ko komi ghabba biha sautahu yana marin yana rike murye shi da atishawan Allah ya samu dace ma'ana dai hadisi yana karantar da mu cewa idan ka ji atishawa za ta zo ma kaɗan sa wani abu ko tsumma ko wani mishiwar wani kyalle kaɗan dade ko kuma hannunka ka dade wato hancin naka domin kakkai ƙarin sosai rawahu abu dawud da tirmidhi abu dawud da tirmidhi suka rawaito wannan hadisi wa qala yace hadithun hasanun sahih yace hadisi ne mai kyawu ingantacce hadisi na 873 malam yace wa an abi musa radiyallahu anhu qala an karbo daga abu musa Allah ya kara masa dace kana yahudu yahuda sun kasance ya ta'atasuna inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suna yin atishawa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yarjuna an yaqula lahum suna fatan manzon Allah ya ce musu yarhamukumullah wa yaqulu sai ce hadikumullah wa yuslihu balakum suna jin dadi su ya atishawa wurin manzon Allah su ce alhamdulillah manzon Allah ya ce yarhamukumullah muna ganewa ko wa yaqulu yahdikumullahu wa yuslihu balakum suna son haka mana ya nuna halaccin wanda ba musulmi ba kamar can da muka karanto ya halitta wanda ba musulmi bai je majalisan wanda yake musulmi shugaban musulmin ma gaba daya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farkon musulmi shugaban musulmi shugaba addinin musulunci gaba daya shugaban duniya da lahira yahudawa suna zuwa majalisar shi su zanna a yi hira ba ya kora su bai kamata ba mu kuma mu zange kora wanda ba musulmi ba a majalisar mu zange kyama manzala bai kyamata ba don bai mu za mu kyamata zanna a yi hira ta duniya wadda babu sabon Allah a ci a yi hira ta addini a canza mai yau a tattauna mukabala manzala yake da su in suna son mukabala sai a yi in kuma sirar ra'ayi sai a zanna a hira domin abokan zama ne cikin garin madina yan gari ne yan kasa ne suna da haƙƙin zamantakewa matsala bai kore su kuma gashi ma suna mi suna son atishawa ta zo musu dan manzala ya masa addu'a yahuda sun yarda da manzala gaskiya ne sun yarda da annaban gaskiya ne amma ba za su yi shi ba to ga suna neman addu'a shi anan kaga sun yarda annaban gaskiya ne amma dai ba za su bi shi ba saboda ba daga cikin sai hito ba ba su bi shi Allah kiyaye hadisi na 884 mala yace wa nabi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mazala yace idza tasaba ahadukum in dayan ku yayi hamma falyumsik bi yadihi ya rike da hannun shi a lafiya kan bakin shi فإن الشيطان يدخل للي شيطان yana shiga cikin baki rawahu muslim mana ita ita hamma wata dama ce shaidan bakin ka ba ko kana buda haka ba ruwan shi amma kai hamma baka rike bakin baka yadda aka ce ba sai shaidan ce to bari in shiga mana kana da tsari kana da kariya Allah subhanahu wataala daga shaidan ya shiga cikin jikinka to amma yana samun dama yayin da aka ce ga wani abu an ce kai kakiya to sai ya shiga muna ganewa kamar yadda can aka ce idan ka yi hamma bakare bakin gaba mai yake shaidan yana maka nama dariya wannan shiga ma yake gaba daya ka ba shi dariya kuma sai ya ce bari ma ya shiga cikin jikinka ya ma aika aika ya ƙara samun wurin zama ya ɓata ma rayuwa Allah ya kiyaye saboda kenan idan mutum ya yi hamma ya tara bakin shi ya sa hannun shi tara bakin ko dai ka yi haka ko ka yi haka ko kuma ka yi kulli haka kakka yarda hamata ta kara domin shaidan zai dariya kuma zai shiga cikin cikin wannan baki naka in ya shiga bakinka kuma kaga matsala ce Allah subhanahu wataala ya kiyaye mu ya kare mu daga sharrin shaidan ya taimake mu da bin doka Allah subhanahu wataala da ma'aikin shi Allah ta'ala ya samu dace da alkhairin duniya da lahira Allah ka bamu damuna mai albarka ka bamu ci maka mai albarka Allah ka raba mu da yunwa da talauci ka bamu arziki da wadata Allah ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando Allah ka gama mu da alkhairin duniya da lahira marasa lafiya ma Allah ka ba su lafiya waɗanda suke suka riga mu rasuwa kuma Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa sun huta Allah ka hada mu da su gidan aljanna ka ba kasashen mu zaman lafiya da haɗin kai da san juna da san juna da kishin addinin musulunci da san kasa Allah subhanahu wataala ka raba mu da keta da bagin ciki ka raba mu da jahilci ka raba mu da kafirci ka raba mu da shirka da munafici ka raba mu da mugayen halaye Allah ka hada mu da kyawawan halaye Allah ka ji roƙon mu ya Allah ka amsa mana ya Allah Allah ka kawo ci gaba cikin garin mu ya Allah Allah garin nan namu Allah ka kawo mai ci gaba ya Allah harkokin da suka lalace Allah ka gyara mana su ya Allah waɗanda suka mutu Allah ka raya su ya Allah waɗanda suka durkushe Allah ka tada su ya Allah waɗanda suka kari Allah ka ɗora su ya Allah Allah wanda ba da Allah ka bashi ya Allah mai shi kuma Allah ka rika mai ka sa mai albarka cikin abin da ka bashi ya Allah ka kare mana jami'an tsaron mu da inda suke ya Allah daga hararen 'yan ta'adda da 'yan bindiga ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah ka shirya mana matasan mu ya Allah Allah ka hada su da halaye kyawawa ya Allah ka ba su ilimin da zai kawo mu addinin mu da kasan mu da al'umman mu da iyayen mu ci gaba ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah Allah muna roƙonka ya Allah duk wanda harkokin ya suka tsaya cika Allah ka tada mai su ya Allah waɗanda suka mutu Allah ka raya mai su ya Allah waɗanda suka lalace Allah ka gyara mashi ya Allah Allah ka ba mu arziki da wadata ka raba mu da talauci ya Allah Allah ka raba mu da yunwa ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah Allah ka tausaya mana ya Allah ka kawo mana karshen duk wata wahala da muke ciki ya Allah bayan Allah da suke kula da karatun nan da muke Allah ka saka musu da alkhairi akwai waɗanda suke kula da shayin da ake rabawa Allah ka sa masa albarka cikin abin da suka bada akwai waɗanda suke kula da ruwan da ake sha Allah ta'ala ka sa musu albarka ya Allah akwai waɗanda suke kula da rayar da masallacin nan da gyara shi ya Allah ka sa mu abin da suke bada albarka ka sa mu rayuwar su da kasuwancin su albarka da mu da muke zanna mu yi karatun da waɗanda suke tsaya su saurara Allah ta'ala ka sa mu kowa albarka ya Allah da waɗanda suke kallon mu saurare mu daga nesa Allah ta'ala su ma ka sa musu albarka akwai bayan Allah da suke barin addu'a wasu mata guda biyu guda aiki ne za a yi mata ban sani ba ko an yi aikin ko ba a yi ba tana dai barin addu'a wanda muka ce in an ji za aikin gini sai ya tsaya to jiya aka ce za a yin aikin Allah subhanahu wataala ya sa an yi in ko ba a yi ba Allah ya taimake ta a yi ta samu lafiya wata kuma tana bara addu'a kan lalacewar zamantakewar ta da ita da mijinta Allah subhanahu wataala ya taimake ta zamantakewar ta dawo irin ta da waɗanda suka yi tsaye su ga sun bata rayuwarsu Allah ta'ala ya shirya su in ba su shiriwa kuma Allah ta'ala ya kare masu sharrin su duk wanda yake cikin ma irin wannan wahala da makamanci ta Allah subhanahu wataala ya hidda ya daga ciki Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Thank you.